Sama da mutane biyu ne a halin yanzu suka rasa rayukansu sakamakon ciwon sankarau a jamhuriyar Nijar, musamman ma a birnin Yamai da kewaye. Sai dai babban ƙalubale yanzu shine rashin magani da ke addabar shiyar kiwon lafiya na kasar. Mustapha Kadi shine shugaban kungiyar farar hula ta Kodiya a birnin Yamai. To na farko dai tun watan January tun watan Janvier dai aka samu labarin cewa da gashi wani sabon eh, irin ciwo na sankarau ya shigo a jamhuriyar Nijar. to an yi tsammanin za a ɗauki matakin nan to sai gashi a yau domin shi wannan sabon ciwo na sankarau wato eh, nashi tsage wanda ake ce ma na shaushawa magani na shaushawa wato sai an tambaya ne ake ake yin shi to sai gashi wanzu a duniya gaba ɗaya ana neman magunguna ana neman a yi ma al'umma shaushawa ba maganin wajen wajen masu saidawa kuma ga Adamu jami'in kiwon lafiya ne a birnin Yamai To lalle kiwon tsakarokin da ya zo a ƙasar Nijar ɗin eh, ya zo cikin wani lokaci da babu magani inda eh, gwamnati yadda sun kai hodi an samu magani amma maganin kaɗan an ka samu eh, inda lakunan da akwai cikin ka Yamai ma garin Yamai ba ya duka kaɗai sun ka samu maganin nan ba. Saboda wannan rashin magani ne ya sa na yi ƙoƙarin jin ta bakin ministan lafiya na jamhuriyar Nijar Manu Agali, amma ba mu samu nasara bisa samun sha'awaya ba. A dai kowace shekara tsakanin watan Maris da zuwa watan Mayu ake samu cutar sankarau saboda tsananin zahi. Sai dai wannan lokaci cutar ta zo da wani irin salo wanda ba a taɓa gani ba. Abdulaziz Adili Toro, murya Amurka daga nan Washington.